Suna gaba kana gaba Kabiruka ka gama duniya. Ka zama ruwan dare sha da birni ka sha da ƙauyuka. Majalisa ta jiha mun aminta kamai mai ta mana. Da gwamna mata walla ƙarshen ku ganin sa a yanzu ba daida ba. 070 40 81 99 57 suna gaba kana gaba kabiru ka game duniya ta zama ruwan dare sha da birni ka sha da ƙauye so su kunji ba karya. Kabiru kwan mare gwarzo na. Da turmi za a yau da kakun shi ka kuma sai ta waye gabatar wato alan nasu haliru na baba da cewa kafin tafiya ta na zo ga mai martaba babana domin in samu addu'a shi kuma alhamdulillah ya yi mini addu'a ya yi min fata ta alkhai na ta yi tsawon kwana goma sha hudu a umra tun daga madina har makka mun yi ibada gwargwado kamar da shari'a musulunci ta tanada roki allah subhanahu ta'ala na farko ya kawo mana dawwamammen zaman lafiya a garinmu na kwatarkwashi da ƙauyukanta da ƙasar mu ta jihar mu ta zamfara da kuma najeriya baki daya ba da bayan haka allah ya cikin ikon shi shekaran jami'a kai london na safka kuma na kwana yau na tahito zana zuwa na ceto kada a tsaya ko ina bisa ga yadda nake saba tarbiyyar gidanmu da biyayya tun sadda kakana na raye Allah shi cikin shi da rahama shi gafarta mashi duk zan yi wannan dogon tafiya sai na gaya mashi kuma in na dawo sai na zo mashi haka kuma yana mini addu'o'i to saboda haka babana ya gade shi kuma dole in yi wannan biyayya a takaice mai girma emia shi a dalili alhamdulillah mun yi umura cikin koshin lafiya kuma mun yi addu'o'i ga Allah subhanahu wataala da fatar Allah shi kara ma lafiya shi ba mu lafiya baki ɗai wannan mulki naka kada Allah ya baka da dubararka Allah ya shiga cikin al'amarinka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kwana kuma na addu'a Allah ya saka ka Face kuma ya fata kuma na gode kwarai da tafi ba kan shi kula ya kula ba ya yi roƙon zaman lafiya ya sa abin da ake ciki ina neman zaman lafiya a samu kuma ina fatan da kai da duk wanda suka je Allah shi karɓa musu ibadunsu da ke kuma Allah shi karɓi namu amma zan ɗaya wani sharhi kaɗan saboda a matsayina ina uba kuma na duba na ga duk matasa ne alhamdulillahi matasa suke jagoranci yanzu na ƙasa amma ina faɗaɗar da cewa saboda Allah kada murna ta koma ciki mun je kundar goshi ya dawo lafiya kafin ya zo gida ya zo na ya yi gaisuwa kuma an sa albarka amma irin wadda na ga ana yi ba nan kaɗai ba ko wasu wurare allah wasa da mashin wasa da mashin da ganganci ba alheri ba ne wanda duk kake son mutum kana son taka rayuwa muna da labari irin haka na sa ya ta samun haɗari a rasu mu sani wanda doha ya kai kan shiga mahalaka ya abin da za mu yi sai addu'a ana iya taya a cikin hankali kuma ana ma taya a hankali za a yaba mata tawagar, kuma za a yi fata alheri Allah a rika kula akwai ganganci da rayuwa wanda ya zo lafiya shi ma yana fatan in ya kai shi gida lahiya kuma ya ji an ce kowa ya an wace taro lahiya muna fata don Allah a rika kula kuma Allah a rika biyayya abu ashar kuma duk dai abu guda ne eh, wasa da mashin da wasa da mota ba alheri ba ne in kana cikin mota ana ganin ka in kana bisa mashin ana ganin ka amma ka je wajen wasa ka ji ma kanka ka ji ma wani wallahi ba fa'ida kuma alhamdulillah kusan kwanan nan za a bude harkar siyasa wallahi duk wanda a shugaba bai son a ce wani banna ta samu sajandiyarsa Allah a kula da ka zo lafiya muna fata ka shiga gida lafiya kuma muna fata ta hiyar da kai karfafa ce Allah ya bamu alherin a ciki baki daya kai ka gida lafiya kuma muna godiya kwarai ko da yaushe na ga matasa ina tunanin cewa za a samu canji a ƙasa kuma don Allah a bar dogara gare su kawai a rika taimako juna abin da ya bayar a yi amfani a yi kasuwanci Allah ya mutum ya tsaya ga maula ya fi tsaya nan in mutum ya tsaya ga maula ya tsaya ne Allah a yawan wannan wannan magana a yi fata Allah shi man buɗe a ƙasa kuma kowa ya tunanin wadda zai mori kan shi ya kawo nashi gudu ma ga taya al'ummar ƙasa Allah ya samu dace sunana Alhaji Ibrahim Ahmad Ribe Yarima Ribe ni zai yi magana akan tarihin siyasa bungudu ta gabas ne tun lokacin da aka mai kai da najeriya turba siyasa ma'ana tun 1999 zuwa yanzu bayan an rantsar da yariman bakura a matsayin shi na gwamna siyasa na farko a jihar zamfara ya yi ma bungudu ta gabas adalci na kowace ward kowace mazaɓa sai da ya bata babban mukami wanda zai zama wakili a wurin mu shaidu ne kaɗan daga ciki an ba mu bungudu ta gabas an ba mu es daga rawaya an ba mu executive chairman na teacher service board mai gidanmu kuma shugabanmu alhaji eh, sanda dan eh, jari makaman kwatarkwashi ga wannan lokacin an bi kowace an ba su mukamai in ji gwamnatin yarima Ba an gama wannan shehi da eh, dallatu da ya zo sai ya sake maimaita wani aikin da kuma ya dora ya mu dan jari faminan sakatare kuma ya sake mai da shi kwamishina kuma sannan aka sake mai kai da mu aka sake ba da wani chairman teacher service board kuma daga yankin bungudu ta gabas aka yi diji lokacin kuma shehi da ya zo shi ma sai ya sake cewa har yanzu bungudu ta gabas akwai abubuwan da ya kamata ya basu da ya basu kuma aka rike akan haka daga ƙarshe ma yanzu wannan bawan allah da yake gwamna yanzu ya yi mamu wani aikin da sai gaba ɗaya tattaro mukaman da aka bada yanzu gwamna uku ya tattaro su lokacin shi ya bada mukaman gaba ɗai abu na farko da ya yi sai ya zo ya ce ya yi kusan guda biyar wanda zai ba shi shawara kai tsaye daga mangudu ta gabas kuma mun sani a takaice kuma ya yi kuma ya ssa wanda in aka tara su sun lonka na gononin nan guda uku sannan ya zo daga ƙarshe duk abubuwan da ya kamata a yi ma bungudu ta gabas ya yi sannan shi ma ya rima ya yi mamu wani adalci wanda mun tuna shi lokacin ya bamu shugaba na lokal gamman babagar kuwa wannan shine a takaice tarihin bungudu ta gabas wanda mu a matsayinmu na waɗanda muke binciko al'amuran siyasar jihar zamfara da ta najeriya da ta duniya baki ɗaya a matsayinmu na wannan mun san mu tawalle wanda ya mamu wannan aiki babu abin da za mu ciwa ya bamu yanzu wanda ba zai bamu ba kuma muna nan mun zura mai ido mu ƴaƴa ne na halak kuma mu za mu nuna mai matsayin mu ƴaƴa na halak wallahi billahi tallahi no going back muna nan a takaice wannan na baku tarihi ne shi aka ce in tsaya akan shi kuma na tsaya akan shi salamu alaikum warahmatullahi muna godiya ga Allah muna godiya gare ka muna gaya maka aikin da kasa kwamarat mai alkawali mu talakawan bungudu ta gabas mun shaida alkawalin da kwamara ya ɗauka ga talakawa ne ya cika ya cika gwamnati ta yi ma 'yan majalisu alherai mun shaida duk dan majalisar da a jihar zamfara babu dan majalisar da ya yi alherai irin na kabiru magaji kwatarkwashi talakawa da bungudu ta gabas ta farko shi na biyu ya bela toha samawa sankalawa muna godiya ga Allah muna godiya ga mai daraja gwamna kuma muna godiya ga dan majalisa Kabiru Magaji an hakikanin gaskiya mai daraja gwamna ka duba al'ummar da Kabiru Magaji ba kai ne mai girma gwamna ba a'a shi Kabiru Magaji shine muke biya ka sani bungudu ta gabas talakawan da a cikin bungudu ta gabas ba su san akwai jagoranci ba bungudu ba su sani ba ba su sani ba sai zuwan kabiru bagaji kwatarkwashi mu kai mai lalura ta makabarta yayi mu kai mai lalura ta masallaci yayi mu kai mai lalura hanya yayi ni kai na ya bela a can cikin garin bela akwai zaizayar kasa mai daraja gwamna mun gayyaci kabiru magaji ya ta ya gana mu ido ne ya ba mu buhu 150 ya ce mu je a taimaka a garin asako mun ce ya taimaka ma makaranta ya ba da buhu ɗari makaranta a sako mai darajar gwamna babu lungu lungu kusuwa kusa babu inda kabiru magaji bai taimaka ba sannan ina ƙara ƙarin jin daɗi ƙarin jin daɗin mu mai daraja gwamna duk masarautar da abin gudu ta gabas kabiru magaji in sallah ta kama zai ba su kuɗin nama kuma zai kai musu ɗauki ku da ne sannan bayan wannan mata shaidu suke bungudu ta gabas mata shaidu suke bungudu ta gabas an raba musu turame an raba musu kuɗi an raba musu teloli an raba musu ɗan ƙyarara an raba muna babura an raba muna motoci ko muna godiya ga Allah maɗaukaki mai girma wanda ya halicce mu a matsayin bayi yan uwa musulmi babu lokaci amma ina son in sanar da mai girma gwamna mai daraja ta musamman eh, eh, eh, ƙasar hausa da sarauta shi bardan ƙasar hausa muna godiya bisa ga alkhairukan da yake ma al'umma na farko kenan sannan abu na biyu abubuwan da ya mana na jawo wuta tun daga wato ainihin garin guso aka samu na wato ainihin haske ta tsaya sabon gida mutanen garin kwatarkwashi muna roƙon mai girma gwamna bisa ga adalcin shi da hikimarsa al'ummar ƙasar kwatarkwashi suna buƙatar bisa ga jagorancin alhaji kabiru magaji kwatarkwashi wanda ke wakiltar mu kuma mun gamsu da wakilcin shi saboda dalilai da masu yawa yana taimakon talakawa yana taimakon ku ko bai taimakon ku yana taimakon matasa matasa yana taimako yana taimakon addini yana taimakon masallatai yana taimakon makarantar ne jama'a tsakaninku da Allah ba ya yi yana yi bayyane yana yi ɓoye matawallan gaskiya mai girma gwamna bardan ƙasar hausa wanda baya da tsoro mai son adalci wannan bawan allah abun gudu ta gabas ba mu san kowa ba sai shi na waɗi gaskiya ko ban waɗi ba wake da matasa wake da matasa wake da tsohahi wake da mata sai kwamare sai kwamare sai matawalle sai matawalle sai matawalle don haka muna roƙon shi muna roƙonka matawalle wato ainihin fluorescent ɗin da aka sanya daga wanda ya tsaya sabon gida kahin a fara kamfe muna roƙo a sashi ko ina a cikin gadon kutalkwashi kuma matasa a taimaka musu a taimaka musu muna roƙon Allah ya taimaki wannan jam'iyya tamu Allah ya taimake mu gabaki wasu wassalamu alaikum rahmatullahi an shata bukun ba zai yi bakin wanda ya ka iya yi ba saboda haka bisa ga abubuwan da mun yarda da sulhu sulhu alheri ne kuma sulhu abinda in aka ce an kai sulhu sai ya bata ma wani rai sai wani ya ji daɗi to sulhu da an kai ya bata mana rai kuma mun ban ma Allah mai daraja gwamna irin yadda aka yi sulhu da kabiru magaji kuma ya haƙura muka ba shi shawarar ya bi ka kuma yadda da ya bi ka ga amanan niya kabiru magaji amanan munan kabiru magaji sakamakon da za ka yi kadi bi kabiru magaji da idanun rahama mai daraja gwamna mun san kana yi mu ni matsayina na ssa kuma shugaban matasa mazaɓar rawaya bela mun san abubuwan da ka yi mu a mazaɓar mu ta rawaya bela babu gudunmuwa ko wata bukatar da zamu taso mu kawo kabiru magaji bai mana ita ba saboda haka mai daraja gwamna irin ya da kai mana adalci mazaɓar rawar ya bela kai yi mana hilin jirgi kan raya rawar ya bela muna son ka dibi kuma da kabiru magajin kwatankwashi ka rika shi da ka rika shi da idon basira ka bashi bungudu lokal gamma in ka rika shi ka yi zaman ka bungudu lokal gamma kabiru magajin zai kawo ta cikin sauki cikin sakon sakon mu za mu kawo mun gudu ta gaba cikin sauki da izini Allah Allah shi she mu lafiya tallahi ba ku taba gani na taro irin wannan ba babban abin da ya bani mamaki yana da na ga hali irin nashi na dattawa wanda yake kuma idan ka san gidan da ya hito ba za ka yi mamakin haka nan ba duk wanda ya san magaji a garin kwatar kwashi, ya san dattijo ne na arziki don haka kabiru ba zan yi mamaki da kan rike al'ummarka ba domin duk ɗan majalisar da azzan fara kowane ne babu wanda ya abin da ka yi ka zuba alherika ga mabiyanka ka zuba alherika ga mazaɓunka kabiru Allah ya saka maka da alheri kuma Allah shi baka ikon riƙe wannan al'amari da ka ɗauko na arziki mai girma ɗan majalisa to ga saƙo mu kowa ya sani 'yan shehi ne kuma 'yan zanna ne zannan bangudu ba kuma gudu ba ja da baya amma ƙungiyar mu ta maka rijista mu 'yan kabiru magaji ne daga yau da girma kabiru magaji al'ummar ƙasar tofa da samawa da rawaya da sankalawa to ga saƙo gare ka mai girma gamna alhaji dalla matawallan maradun muna tabbatar mashi idan ya share hanyar gaba masu ya zuba mata kurji ba wallahi tallahi ka kuta wurin kamfen da girma dan majalisa ina mai tabbatar maka da izinin Allah muna raye kai abun good local government chairman in Allah ya domin Allah subhanahu ya ce duk wanda ya haƙuri Allah subhanahu ta'ala zai saka mashi da alkhairi an yi sulhu da mu kuma ka yadda da abin da Allah ya ƙudurta ma to ina kira gare ka wannan al'amari da kai da izinin Allah za ga sa ya. mai girma dan majalisa ka sani duk mutumin da ya ce yau yana harkar siyasa to ya tanadi kohi biyu akwai kohin maɗaci akwai kohin zuma mai girma ɗan majalisa ka shanya wannan kohuka ka samu alheri kuma ka nuna ma al'umma ka samu alkhairi an baka kohin maɗaci ka ɗan kurɓa ka aje kuma Allah maɗaukin sarki ya mai da shi zuma. Domin ina da tabbaci, na tabbata duk mai hali irin da naka ba zai huhunce ba insha Allah Alhaji Kabiru magaji ka ɗauki mutane ka kamar yadda kake yanzu to kar ka canza aƙida domin matashi kake yanzu ka fara siyasa yanzu ka samu ta ɗan ba to ina kira gare ka don girman Allah kada ka ja da baya kuma kada ka ji tsoro domin ita siyasa da ka sani ta mai ƙarhin hali ce kuma siyasa da ka sani idan ka ɗauke ta ka ɗauki cewa kamar ka zo kana caca ga an baka abin nan da ake cewa gaban ƙashi magirba ɗan majalisa kada ka yi tunanan nan 2027 Allah subhanahu ta'ala ya maka gwamna domin matawalla bai da kuɗin kamfen bai da kuɗin sayan ko kufan amma yau ina yake da mulki na Allah ne kuma Allah subhanahu ta'ala shi ke ba mutanen kirki irin ku daga alhaji kabiru bisa ga wannan magana da nake sakon saƙon da na baka saƙo ne ba na alhaji bello karuka kaɗai ba saƙo ne na al'umma lungun nan tun daga makabarta abin da ya kai rawaya billahi allazi la ilaha illa huwa ga magana nake gaya maka duk kurar da kuke gani duk wani hitina da kuke gani kamin sha biyu mun ka da wancan ko da sha ɗaya ka yi dauda ya naɗa kaya na yayi nijar mai girma gamna ya sani hasara irin ku a siyasa to ba karamar hasara ba ce ina mai bashi shawara to ya diba kuma ya diba kuma ya lalaba marmakon a ɗauko babbar jaka a bashi kamishina ko a bashi special advisor to a ɗauko irin kuma su kishin abin don duk mai kishin matasa da mata to shi a ɗan siyasa na kwarai kuma shi ya kamata a riƙe domin na tabbata kabiru wallahi ko sako kai bisa ga alheran da muke hange kana tutura lungu da sako wallahi sakon ka zai kai kuma za ka samu karbuwa insha Allah. Haka alan kabiru ka sani akwai wani aboki na lokacin ina ce mai dan trowe ina ce mai dan isga baka san ma inda za ka ba alaji kabiru kan mai da shi mutum. Domin duk mutumin da ka ɗora a kan sana'a shi to mutum ne wanda ba zai taba mance ka ba alhaji kabiru harkar ilimi ta lalace ka isan ma mai daraja gwamna wallahi tallahi a yi kokari a gyara harkar ilimi domin ɗaya talakawa ba su karatu alhaji kabiru kamar yadda kake gyaran masallatai da makarantu idan gwamnati ta shigo ciki ewa eh, ɗai za a yi don haka kabiru Allah subhanahu Allah shi taimaka ma kuma Allah shi riƙe maka dabararka kuma kada Allah shi haɗaka ka da mashawarta na banza wanda duk zai kawo maka shawarar cewa rabi da wane rabi da wane to ba mutumin kirki ko wane ya ce masa ba to ƙarya yake yi don haka ina kira gare ka don Allah don annabi ka riƙe wannan aƙida taka Allah ya saka maka da alheri kuma Allah ya ji kan magaji Allah shi mai rahama yana da kanne na da yayyena da maza yau mun zo murna mun zo taro mai gidanmu uban gidanmu kabiru kwamara kabiru kwamara kowa ya sani bungudu ta gabas ni ni shaida ce mata shaida ce maza shaida ne kabiru tunda ya hawo mulki duk shekara sai ya yi kyauta mashin mota injin tela sai ya bayar sannan bai gajiya kuɗi turame sai ya bayar game da harka haihuwa zai yi harka biki zai yi harka aure zai yi taimako zai yi gwamna ya diba mana mu siyasa gunguru ta gabas in ba a ba kuma da an kashe mu wallahi an kashe mu an kashe mu wallahi tun da aka mulki an yi dan majalisa amma wallahi shekara ta bai wa mu komi ba bai yi komi ba gunguru san gabas dan haka mu shi ya mu a diba mana gwamnan ya diba mana ya agaza mana ya ba su bai ba ba akwai matsala akwai matsala mun gura ta ko goma ba a samu in Allah ya yarda sai na farko muna godiya ga Allah da ya ba mu arzikin dawowa mun je mun yi umra kamar da shari'a musulunci ta tanada kuma mun yi addu'o'i ga Allah subhanahu wata'ala addu'a ta farko mun roƙi zaman lafiya a wannan jihar tamu a wannan gari na wani kwatarkwashi da ƙauyukanta da jihar mu ta zamfara da kuma najeriya baki ɗai waɗannan musibobi da daga faruwa na kidnapping sace-sace tara hanya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala shi kawo mana sauƙin waga musiba kuma ka kawar da wannan al'amari ya koma tarihi mun yi waɗannan addu'o'i ga Allah subhanahu wata'ala kuma muna da yaƙinin Allah ya aishi addu'an ba da bayan haka nan mun ƙara addu'o'i ga Allah domin ƙara samun tattalin arzikinmu na jihar zamfara ya bunƙasa domin kowa ya zaina da abun yi a ina godiya ƙwarai da gaske ta musamman bisa ga al'umma da na hito tun daga ƙasar rawaya da ƙasar bela da ƙasar samawa da ƙasar toha da ƙasar sankala da ƙasar gulubba da nan kwatarkwashi da kwanan tsaune da tazame eh, da zaman ruwa waɗanda suka hito kwansu da ƙwarƙwata maza da mata domin su tare ni a kan dawata daga umura wannan ba karamin arziki ba ne ba karamin mutunci ba ne wanda ban ma san da tare gaba sai jiya da jirgi na ya landin ake gaya mini a gidan da sun riga sun shirya za su tare ni na ce to ina godiya allah ya saka mu kowa da alkhairi ban san da wanga al'amari ba sai ga al'umma sun hito na sani na cewa shi a shi da cewa mutum yana zaune da mutanen shi lafiya ko lokacin da a ta samu wata uku uku zuwa hudu na gabata da aka kira ni aka ce ba ni zai takara ba a zaɓe mai zuwa na 2023 na ce a apc aka ce eh, a apc ni ce to a kan wani laihi aka ce a ba kai laihin komi ba ga dai lille ga su ga su ga su ni ce to babu laihi ba zai yanke hukunci ba sai na zo na yi shawara da jama'a ta domin ni siyasa ba ni karan kai na kai ba ina yi ne don al'umma kuma jama'a ba na kira ku shawara ba domin muyi yi yunkurin ga lokacin za mu ɗauki mataki na gidan siyasa to kuma al'umma suka ba mu shawara kuma na ɗauki shawara ta al'umma na cewa a yi haƙuri bisa ga mutun da lokacin da aka zo wanka za a dawo apc mai daraja gwamna shi ya yi ƙoƙari ya jawo ni na shigo a apc ni gwamna mata wanda shi ya jawo ni cikin ta kuma tun da mun riga mun yi alƙawalin za mu zaɓe shi to magoya bana ku kuka ba da sharan mu rike mu cika wannan alkawali na bangaren mu kuma wannan alkawali na bangaren mu shi yana nan ba mu canza shi ba inda ga rai ga lahiya a da ni foundation ina <clears throat> na bangudu ta gabas insha Allahu takarar nan ta mai daraja gwamnati da mataimakin shi distinguished sanata hassan nasiha wanda uba ne gare mu shi ma ina cikin mutumin da ya kira ni ya ce mini don allah kwamara duk abin da haka ji domin shi ta wuce siyasa tsakanina da shi matsayin uba yake domin tun sanda muna jam'iyyar pdp ga wancan lokaci kayan mu samu gwamnati shine shugaban jam'iyyar mu duk abin da zan yi a nan kwatarkwashi sai ya zo tun mahaihina na raye zai duka ya gaida mahaihina to ina respecting ishi as a father so ya mun magana to kuma ni ce mai girma sanata hassan da sai a kaka shi gautan magana daukan mataki da mun ka tashi a siyasance mun bari mun dakata dama wagga shawara ta yi daidai da ra'ayin jama'a ta saboda haka mun yi hakuri mun ba mu Allah hukunci ne ba mu sa abin da Allah ya sa haka ta faru ba so kuma wannan alƙawalin kamar yadda faɗi wanda mun kai da matawalle na bangaren mu to yana nan idan lokaci yayi za mu hito kwanmu da kwarkwata za a zaɓi nasiha matawalle wannan in Allah yadda yana nan daram ba gudu ba ja da ba sannan ina kira ga sauran 'yan takarkarin da gwamnati ta tsaida na cewa su biɗi jama'a gwargwado su mutunta su idan suka biɗi jama'a suka mutunta su to jama'a za su yi su da gwargwata su zaɓe su amma shiru cewa wai don an baka ticket na cewa ko da mutum ko ba da mutum ba kai za ka ci zaɓe ko kuma ka ce wasu ƙirarru ɗaya ka ɗauka wannan magana banza ce idan an tsaye kai takara har gwamnati ta takara to ka hito ka biɗi jama'a in ka biɗi jama'a to ka mutunta su kuma su ma za su mutunta idan ka ce ka ignoring din mutane to baka kyauta ba kuma kana iya ganin abin da baka su so ina kira gare ku dan takarar da muke da garanti gare shi nasiha wani sannan a mataki na fara gamman akwai dr aminu sani jaji a kwanan baya sadda abin da ya faru ya kira ya jajanta muna kuma ya ce comrade mu ni ban taɓa magana da kai ba amma shawarar da jama'an nan na baka na ka yi hakuri ka zauna cikin jam'iyya ni ma na baka hakuri ku zauna kuma don Allah ga hajan mu na cewa yana da alaka da ɗan takarar shugabancin Najeriya Bola Ahmad Tinubu na cewa don Allah don annabi in lokacin kamfe da jama'a ku faɗi cewa a zaɓi Bola Ahmad Tinubu wannan kuma yana nan gare mu ba gudu ba ja da baya dama zaben shugaban kasa shi za a fara idan allah ya sa muna cikin masu rai da lafiya za mu hito kwanmu da kwarkwata no doubt about that we vote for bola ahmad tinubu za mu zaɓe shi insha allah ah, daga ƙarshe kamar yadda faɗi sauran 'yan takarkari ina kira gare ku ku zo ku nemi jama'a ku mutunta su idan kuka mutunta su su ma Allah za su mutunta ku sannan kuma ita 2023 Allah ne ya kawo wannan al'amari ba mu san abin da Allah ya saya ya faru ba so kuma daga wannan insha Allah muna kyautata ta kare inda ga rayuwa ni siyasa babu wanda ya isa ya hana ni siyasa ta ba zan batta ba kuma muna nan tare da jama'a ta magana cewa kuma in wa'adin mulkin ka ya kare ni ne ne a gare ka wanda za ka rike jama'a ka majority duk wanda ka gani wurin ga daraja ce da mutuncin da a na da shi shi ne yake zuwa ba don yana ɗauka wani zinari ina bashi ba ba don wani abu ba kuma wannan mu'amalar tana nan ba ta jayewa muna nan tare da mutanen kuma insha Allah wanga lokaci da Allah ya kaddaro da haka saboda shawarwarin al'umma mun daga kafa in ga rayuwa to za mu shirya ga duk abin da ba a yi tunani ba na siyasa in dai Allah ya sa akwai rayuwa mu wanga alkawali dai da mun ka dauka na gwamnati shi muke so in ga rayuwa mu ga mun sauke shi kuma insha Allah in muna da rai laya za mu sauke shi da fatan Allah shi mai da kowa gidan shi lafiya kuma ina gode eh? Okay. sannan ina ƙara godiya ga zanna foundation bisa ga su ma sun fito kansu da kwarkwata wurin tarayya ta allah ya saka musu da alkhairi kuma muna tare da su kamar yadda suka nuna suna tare da ni kuma ina tabbatar muku da cewa ina ƙara godiya da mutanen dela da mutanen rawaya da mutanen dela da mutanen rawaya da mutanen tohuwa da na sama da ƙasar gulubba da kwatarkwashi da tohuwa da suka zo allah ta'ala ya saka mu kowa da alkhairi allah shi mai da kowa gidan shi lafiya sannan ina ƙara godiya ga shi chairman foundation na zanna wato alhaji ɗahir kura da yake tare da ni a wannan wuri mutume na ne yaya na ne yana mutunta shugabanci na gani kane ne amma yana duka mini saboda wani girma da Allah ya bani wannan ina godiya Allah ya saka musu da alkhairi akwai mutane da na zo daga garin Bungudu irin kungiyar himma shayi wanda sun yo tulun-tulun shayi ya kai guda jarka hudu zuwa biyar wanda sun kawo ma al'umma ubangiji Allah ya saka musu da alheri kuma Allah ya mai da gida kowa gidansu lafiya akwai mutanen da na zo daga kuran mota wurin su eh, wurin alhaji haruna tare da youth leader na gada karakai da na nahuce duka sun hito kwansu da kwalkwata domin su tare ni ina ƙara godiya gare su allah ya sa mu kowa da alkhairi akwai kuma 'yan jarida da na yi ƙoƙarin zuwa wannan wuri Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi Allah ya maida kowa gidan shi lafiya Allah ka sa addu'o'in da mun kai Allah ka karbe su inda kuma mun kai kurakure Allah ka yahe muna Allah ka yahe muna Allah ka ƙara kawo mana dawwammamen zaman lahiya a jihar mu ta Zamfara Allah ya kawo mana dawwammamen zaman lahiya a jihar mu ta Zamfara Allah ya maida kowa gidan shi lafiya ina godiya sosai Allah ya saka muku kowa da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa